kayakin dai da kasar amurka ta baiwa jamhuriyar nijar taimako sun hada da jiragen samun bayanai da hango abokin gaba guda biyu kira sassana sai dai sanwit da kuma motocin sojoji guda 33 idi barau jami'in da ke kula da sadarwa a ofishin jakadancin kasar amurka jamhuriyar nijar ya yi muna karin bayani a game da wannan taimakon kudin motocin shi kadai ya tashi sefa biliyan bakwai wato miliyar bakwai na sefa jiragen kudaden da kayan aikin da suke ɗauki da su wato kamar kyamarori da kuma wasu la'urorin da ke ba su damar hango magabci ko abokin gaba sun tashi biliyan goma sha uku. A nasa bangare ministan tsaron jamhuriyar Nijar Karijo Muhammadu ya yaba matuka da wannan taimakon na kasar Amurka. Le gouvernement américain vient de témoigner une fois de plus sa volonté Ya ce kasar Amurka ta nuna a zahiri ta ƙara taimakawa hukumomin Nijar a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasa Isufu Mahmudu da kayakin aiki na sojoji domin ƙara ba su damar tabbatar da tsaron iyakokinmu da al'umma da kuma ƙaddarorinta. dans la sécurisation de nos frontières, des personnes et de leurs biens. za da kai waɗannan kayakin na sojoji ne a yankin durku waɗanda sojojin za su yi amfani da su wajen samun bayanan da suka shafi tsaro yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar